da awa da suke zuciyar mara da ba ka tuna aka samu haka ake tafiya tun ba su haka a shekaru ba har kuma a cikin musu muna fatan Allah ya ƙara albarka a nuru da ta koma su fita akan wata hanya na yada da mutum Allah su ƙara wata lafa da shi fara malam sananne a garin nan duk wanda zai ba ka labarin suna sai ka da an kawo su su suka yi an kafa suna nan da su ake yaɗa ta da gajiya ba tun suna matasa har su ba su mutu suna ba Allah ya nuna mana da wannan wato malamai na karamar hukumar ta arewa wanda shi shugaban malamai da wani tsoron nara da farka wani shi ya samu da kuma shi ne kuma mace da shi shugaban malamai za su kula da baki ɗaya ma da muke da mutum mutum ne yana ba da ya saka mana alheri ah, muna fatan Allah ya samu da abin da malam zai faɗa mana malam sai wani muhabara akan ababuwan da ya kamata mutum ya sani ko ya aikata kafin zuwa ramadan da kuma bayan azumin ma ya shigo saboda kasancewa muna dab da shiga azumi inda alhamis mai zuwa garanti ne ma alhamis zuwa da shi azumi dama azumin ko ya zama da latsawa ne ko alhamis ko alhamis kan tabbata da shi azumi ko ya zama ɗaya ko biyu ke don yana da kyau mu ƙara wato sanin ya kamata ne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 للمشركين ولا عدوان إلا الأولين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عزة إلا في التنازل لعظمته ولا غنى إلا في بالافتقار إلى رحمته ولا خلق إلا بالامتداد بنوره ولا حياة إلا في رضاه فلا صلاح للقلب ولا التبات له وتمين به الذي إذا أعطينا شكر وإذا نجي أجاه وإذا عودي أنصار وإذا عصير كان غفر أحمده قبل بالحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأبيه أفضل المخلوقين وأكرم الخالقين والمالكين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Doktor ya yi wani ni cewa babban malami kabani ne da ce dai babban su ya zo amma ta a jingina masa ita to kamar an yi kusa gani da Allah ɗalibi ne mai kurba wanda ɗan samu shekaru da yawa ana shan miya kun sau da ɗan daɗe na shan miya kashin kai wani an ba ni mawuri cewa yi magana kan mukaddimatu siya ko kuma mukaddimatu ba ramadan shi ne wata ana kiran sassanin shuru shugaban watanni shi ne wata na tara a cikin tsarin watannin musulunci kuma shi ne wata da allah maɗaukakin sarki ya farlanta abintarsa gaba daya ga kowane musulmi ne ikon yin azumi wanda mara lafiya wanda cuta ta yi tsanani ba zai yi ba to farko kafin watan ya zo kamata ya yi musulmi ya yawanta tuba na suna. domin shi ɗan adam abin da yake tsarka shi da Allah shi ne zunubi abinda yake kusanta shi da Allah kuma yawan kuma da kankantar da kai da aikin kwarai to yana da kyau a ci wannan wata na sha'aban wanda na sani duka kun sha karantarwa a cikin wannan wata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawan yin azumi wata sha'aban to in mutum ya yi ya samu Allah ya taimake shi domin aikin addini da ne in ba ka da rabo za a karantar da kai a tunatar da kai amma ba rabon yi suka ga har duniya ya wannan ya kama ya kare ba kai ba wannan ya muna cikin masu rabo to daga cikin abin da ake so musulmi ya su yi istighfari tuba tubatan musulmi saboda ruza Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yake son rabuwa da Allah Allah yana son rabuwa da shi to duk wanda ya yawaita tuba ga Allah in ni kika yawaita istighfari domin kina so ne Allah ya baki dama ai amma barka ka bauta wa Allah in sai Allah ya dama to in kina son Allah ya baki dama da zaki karanta alqur'ani Allah ya ba ki daman da ba za ki zagi wani ba a ci mazi. Allah ya ba ki daman da za ki zama kina samun kiyamun laini. Allah ya ba ki daman da ba za ki kalli haram ba ba ki san cin haram kina so Allah ya ba ki wannan daman wajibi ne ki shiga watan cikin mai cikin yawaitin simfani na farko dai kin ji labarin dare an ce yau watan ramadana ya tsaya ki kulla niyyar zaki azumin gaba ɗaya. sai kuma ke addu'ar ganin wata اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربنا وربك الله sai ki karanta wannan addu'a abin da kika faɗa kun miki ya da larabci miki na da Hausa Allah kai ne ka tsayar da wannan kai shi Allah ka ɗaya da shi Allah ka ba mu aminci da imani Allah ka ba mu lafiya da kuka kan mu saba maka wannan wata ubangijin mu shi ne ubangijin ka to sai ki ka. sai ki kwana da niyyar cewa gobe za ki tashi da azumin watan ramadana gaba daya bayan a cikin wannan wata yanzu cikin bayanin da dakta ya yi cewa saura da kwanaki kaɗan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 أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يؤمن إلا النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah da kuma su imani ku zuwa ga Allah ka ba. mu na tsohon tuba wanda zai zama tuba tare da ikhlasi kin tuba tsakanin ki da Allah Allah yana so ya ga cikin zuciyarki bakinki yana astaghfirullah wa atubu ilayhi to Allah kuma ba abinda harshen yake faɗa yake dubawa ba Allah yana duba zuciyar ki da gaske kike yi ki tuba da gaske wannan tuba har ga Allah ba ki so ki ƙara aikata wani laifi don wannan nasuwa asara bukum an yukaffira ankum sayi'atikum akwai hakikalin ubangijinku zai kankare muku miyagun ƙananan zurbanku Wai wa yudkhilukum jannatin ya shigar da ku aljanna da dalilin tafi al-anhar Allah ka shigar da wannan aljanna waɗannan sune ake bukata ki tuba ne tuba yarki ta tuba ne gidanki da tuba makwabciyarki ta tuba kishiyarki ta tuba kowa ya tuba ya roƙi Allah ya kankare masa dukkan zurbansa domin ramadana yana wucewa ne jijiyar jikinki tsokar jikinki jinin jikinki naman jikinki duka an canza miki yanzu wata jijiyar ce wani naman ne wani tsokar ne a jikinki wanda yake garau bai taba samu a wani shi yasa hadisin mazalala sallallahu alaihi wasallam da cewa ramadanu ila ramadanu mukaffiratun lima bainahum yanzu da za a nuna miki falala da daraja da Allah ke ba wa wanda daga bara, Allah kawo shi ya samu wannan masu wallahi da ana ba da tiriliyan su tiriliyan a ce da shi za a saya domin Allah ya iso da rayuwar Ramadan wallahi da kimani yanzu ba da yawa ne watan da su. amma a lokacin da muke watan nan da su muke azumin nan da su na bara ba su yi tsammanin ba za su zo ba to shi mu ma yanzu ana yin azumin da mu Allah ya za a yi da mu muna fata Allah ya za a yi da mu amma muna da yaƙinin za a yi na bari da mu ba mu da shi to shi yasa duk shekara idan azumi ya zo ki ɗauka wannan shi ne azumin ki na ƙarshe da za ki tsakanin ke da Allah ta tuba ga Allah ki ikilasi ga Allah ki tawaru'i ga Allah ki nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala rauninki da kasawarki da gajiyawarki a wurinsa ki nuna bukatuwarki da samun rahamar shi ki nuna tsoronki daga guje ma azabarsa to wannan shine abin da yake kai mutum zuwa ga gaci idan Allah ya ba shi nasara Allah ya ba mu nasara saboda haka Allah ya ƙara mana wata ayatin imani وأن استغفروا ربكم ثم تنظروا إليه لكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل ya ce wa ku sun shi ne da Allah na neman gafara kuma ana na tuba zuwa gare ka da Allah a cikin murna akwai wanda ba shi da laifi akwai wanda bai san saba Allah to dukkan masu laifi kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun dukkan ku masu laifi ne mafi alkhairi mai laifi a cikin shi ne wanda zai ci Allah na tuba ka kina ne Allah ce wa ni sakin rabbukum kuma tubu ilayhi ku nemi gafaran Allah sannan ku tuba zuwa ga Allah yumatikum mata'an hasana Allah zai jiyar da ku jin daɗi mai daɗi mai kyau kinga ba abin da Allah ce in zai ba ki jin daɗi sai mu sai ki ba istighfari ne kurum Allah ya ce yumatikum mata'an hasana Allah zai jiyar da ku jin daɗi mai kyau wa yuti kullu dhi fadlin awla sannan duk wani mai falala duk wani mai arziki duk wani mai lada duk wani mai daraja duk wani mai ɗaukaka Allah zai bashi gwamnati yana so Allah shi ya aiki istighfar yana so Allah ya daga danta ya aiki istighfari yana so Allah ya wadata mai gidanki istighfari wani ke wadata ce to ai aka maka lawa masalli da zarar sun samu dan hali shi ke zarfe ce aure ya ƙara ba ka kai ne ba ka kai wannan an samu ruwan wani ya zurfi girma da yawa mata abin da suka fi a duniyar kishiya haka ne kuma haka wani saboda wata kila wani lafiya da miji kuna da fahimtar juna ku yi sha ku yi dariya ku yi raha ku komai zai da su ko shi har koma gida tana shigowa gidan da take gube iri kin ga wani wani kuma yin kama zai a koma gida sai a shi wani da ba za ta yi toke maganci yanzu da ana raka mai gida na dane ko su ne. to wani jin yi wanda ce o oh, kai akwai wacce idan ta zarga wa mai gidanta ado idan ya wacce da gani ta lalace kin ne ga wani kamoci ne ga wani sabon kamoci Allah ya zama tuwa ba Allah da Allah wa ce أو من ينشأ في الحلية أو من ينشأ في الحلية وهو في الخطاب غير مبين الله يجي أو من ينشأ في الحلية وأنت أجا حد تعيش مسكين أبد وهو جنس الكتاب غير مبين وهو جنس سورة بايع بيان بيجي بيان لا أهل متكينة saboda haka yana daga cikin da ke kara wa ƙarar ce daraja a cikin mutunta a duk wani yana haƙuri yana daga ciki to yawaita da suke fari Allah ce wa yuti kullum zai fagulin fagula miki da so Allah ya yi albarkaci ‘ya'yanki wallahi ke wata fari. in kina so da kin faɗa su ji suke fari. wani da ne ce shi yana gane yi wa Allah ne hatta da jikin dabbar da yake hawa yana gane wani lokacin kai laifi sai ka zo da rahoton biki sai ki ɗauka wani lokacin kuma sai a turo wani ɓarawo da sa'a ko sai kunce maka batin sai ka zo da motar za ka yi sai ka tura matin to sai ka ce Allah na tuwo ka yi a da Allah daga dama zai ɗauka maka batin hmm? wani lokaci takalmin da kika saka a kafa shi ne zai lankwashe ki tuntule saboda Allah yana so ya karkare miki wani zunubi Allah ka karkare mana zunubanmu wani kullum zai fawulin fawula sai ce bai da wato in kuka ba da baya fa in ya na da yau ne a yau ne kabe ina jiya muku tsoron azabar wani ne mai girma shi ne yin gashi alkiyama Allah ka kai mu wannan yini cikin nutsuwa da rashin tsoro اللهم اجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو يا الله مسلمي لأزمي يقول koyarwa.

Allah ya ce kuma masu imani Allah maka Allah min hu Allah ka kauna shi akiba alaikum siyamu aw watamu min azmi kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan wadanda su zo kafin ku sai Allah ce na Allah ku tattaku hakika azumi ne sa ku yi Allah ka sa azmi ne kara mana tsoron to kun ga hikimar azmi hikimar da take cikin azmi shine zan samu takawa shi zan rage wani wallahi ba a jirin sallah da shi sai ramadan ya kama akwai wasu matasa a yau da asuba na yi musu nasiha saboda tun ba na, saboda da haɗa ido da tsaye su a cikin musallaci. to sai na ga yau zama ya shida ɗayan su ya saɗa ko ya saɗa ko ya saɗa masallaci na ce to na fahimce ka kada sai azumi ya zo na ganga maka magana na ce to yanzu ma sai na yi so da haka yawaita wa ƴaƴan ku jan kunne a kan sallah ku yawaita musu jan kunne a kan sallah ku yawaita zare musu idanu a kan sallah ku nuna musu ƙauna da tausayawa a kan sallah ba abin da yake wa matasan wahala yau da waɗanda ba su samu tarbiyya da addini ba ba abin da yake wahala da su kamar sallah kina cewa yaro je kamar sallaci sai ki ga an kira sallah ta shiga ta masallaci sai kamar ba da shi kike ba to ita kuma sallar nan akwai musulunci in babu ita da zarar mutum ya bar sallah magana ce bainar rujuli wa bainar shirki wal kufri menene tarku salat da zarar mutum ya bar sallah ya ya bar sallah shi kenan da kafirci da shirka duka yana ciki Allah ya tsare ni saboda haka azumi yana koyar da mu Allah kalli kan rayuwar ku isa wata Ramadan bayan wannan abin da ake so ki yawaita a azumi a cikin wata ramadana kiyamun ne, ya ramadana idan ramadana ya kama ba a kiran da kiyamun laili ana kiran da ne ya ramadana wannan sallar da kuka ga muna yi a masallaci idan ƙarshen ramadana ya zo so ake kowa da kowa ya fa'idanta hatta wadda ba ta iya zuwa masallaci za ta iya zuwa ta zauna a bayan tana da suke bani domin wannan ladan ya same ta kuna bayyana to amma daga kamawar watan ramadana nan da aka ce miki an ga wata da na zaki fara sallar ya mamba domin daren na ramadana ita shi bai zaki ke wa bayan Allah tsakanin ke da Allah subhanahu wa ta'ala ki sallah ta najila bisa takawa da jin tsoron Allah kina mai sabo shi ki a ƙasa kina gaya wa Allah damoyinki roƙon Allah Allah ya ƙara miki shirya da tsoron Allah ya shirya miki ƴaƴanki ya baki daman cin ribar wannan wata da baki sani ba ko shi ne wannan ƙarshe ban sani ba ko shi ne na wani ƙarshe Allah ta'ala saboda haka ya mulai ko ya mulai kun yi san abin da bazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace wa salatu rajuli fi jawfil layl sallar mutum a tsakiyar dare sai manzo Allah ya karanta wannan aya ta tajafa da ruhum تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم Wannan bayan da yake ta jafa jinubu anil mabali suna nesar da alƙalon su gamar wurin kwanciya wannan kwanciyar kamar kwanciya mai tsawo da za su yi ta ko jini ba idan kina kwanci akan wannan katifar sai kika tuna akwai ran da za a ɗauke ki a kai kira min kabari ko wundo ba za a yi miki ba ba shimfiɗa ba katifa ba matashin kai haƙarƙarinki shi ne katifarki ba wurin juyi samanki itace ne da ƙasa ƙasanki ƙasa gabanki ƙasa bayanki ƙasa ƙafafuwanki ƙasa kawunanki ƙasa za a barki daga ke sai sallah sai aikinki wallahi za ki ji baccin ma ya sheki za ki ji ma baccin menene amfaninsa to sai Allah ya ce ta tajaba junubuhum anil mabaji suna nesanta da haƙarƙarinsu ga barin gurin kwanciyarsu yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bautar ubangiji da jin tsoron Allah da ƙaunar samun rahmar Allah suna tsoron azabar Allah suna ƙaunar rahmar Allah ya da umar rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna bayarwa daga cikin abinda Allah ya rubuta su shi wata rana haka maza Allah ya kara matan sahabbai ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya kwadaitar da su bayan sallar dare azumi ne ake so ki da yi sadaka aikin da aka fi so mu bayan sallah ta dare ana so mu yawaita sadaka manzo Allah ya kwadaitar da mata yawaita sadaka annabi ya ce ku yawaita sadaka ta na ayyuhan nisa ku yawaita sadaka ya ku mata fa inna kunna aktsara hada jahannam ku ne mafi yawan kiraren wutar jahannama sai ku kai ka sai wata ta miƙe ta ya rasu nan nan ne muka yi wa ubangiji maza Allah ce gatar da Allah ya muku ko a ƴaƴanki wanda kika fi shafafawa ya fi lalace wannan ya kama shi sannan dan baba Allah sarki wanda ya wannan kai ko ka taba min dana ko ka taba min shi ma dan nake ne fa amma wai wannan shi na ne wai wannan auta ne ba na son abin da ne, to za ki ga sharrin auta Allah ya ba mu sharrin auta akwai matsala ko babu to sai maza Allah ya ce gatan da Allah ya muku yanzu misali mutum ne zai gina gida shi zai sai fegi da sai bulu ya gina ya rufa ya yi fenti a ware miki in ma kina kuna gida? haya ne zai ki je a gidan nan ki ba ku da yi zai ke zo da ɗaki ciki da babu to in ba shi da kishi sai ki fara harara can to duk kuma na wahayi sharon ki da ba kiba zaɓa ki ba to nan kuma wa za ka ba a ke dai ku naki ko ba gaba. ba to amma idan an tashi cewa za a je gidan masu ake za mu je gidan hajji zai zai gidan naki ko sannan mai gidan zai fita tun safe ya tafi nemo abin da za a ci shi ne sutura in ba ki da lafiya shi ne asibiti in wata damuwa ta zo shi zai ɗauka wani mahaifiyarki ce ba lafiya ki ne ba lafiya wani ki ne ba lafiya shi zai ci ga kuma mota da zuwa ga na dawowa ga na abinci ga ɗan farawa gishi zai amma idan allah bai baki takawa ba da tsoron allah wani lokaci wani abu ya tsamba ba zai ce ko oh, kai da mutum ba kai ka kalli na mamaki goma kashe kungiyar aya miki goma ba matsa wallahi matsa kai ma yanzu ana magana magana ana magana ba ma kai duk wannan wahalar da ya ba duk wannan wahalar na gina gida ko biyan haya ko neman tuwo ko menene da rana da ruwa wallahi wani da zaki da kika inda yake samu ki abin da ke ci a cikin sa ki tunan da danki ne ba tunan wannan mai gidan naki in danki ne ke kika aife shi iya ce yana bauta yana samu wa matarsa abin da za ta ci ta zo ba ta tausayi shi ya za ki ci yanzu a ce kina da ɗa ya yi aure sai kika zo kika samu matar tana ganda za mu ɗau hutun nan ka je ka tsibo mu na ɗauka ya je biyu a jiya ne to gaya mu yau kuma me za ka zo da shi tana tsawata masa mana to haka kin ma sai ki duba wannan ɗan wannan mijin na ki ne a wurin mata yadda ba kya so a musguna wa ɗanki haka ba kya so sai ma karki so musguna wa naki miji shi za ku ga matan da suka shiga makarantun sunna Allah yakan taimake su wallahi da an yi zama mara kyau an yi zama na jahiliya an yi zama na rashin adalci da rashin tsoron Allah wani da yake kina ɗakin mijinki sai wata ta shigo ta lallabo su rufe haka kike zaune haka kawai kike zaune ba yake miji ba ne wannan shi kusan ai ba a zaune haka yanzu to ya zan yi ba fa cewa za ta ki tashi ki kiyamul layl ki ga wa Allah damuwar ki a kushi ki kafa goshin ki a cikin dare ki ce Allah kaga ina son zama na Allah ka kyauta ki zama na da gidana Allah ka hore mishi ka sa mishi tausayi na ka sa mishi tsonaka Allah ina son zama da shi Allah kar ta abin da zai bata zama na da shi Allah kar ka jarabe da shi ba wannan ba za ta gaya miki ba akwai wani babban malami wallahi aikin shi kamar yan kawo amma baya so kowa ya sani wallahi muna zuwa haba wallahi ke ne an yi haka da ko ba yi ba amma yanzu Allah ya ce mutum duk matan mu mafi yawa sun koma sun da ran nabi Muhammad to da manzon Allah ya canja a mata ya karfafa su da yin sadaka Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud da ta dawo sun ce to manzon Allah ya kaddata da sadaka ni kuma ga gwalagwalai na na hannu ina son sadaka da su wa ya kamata in ba ya ce ni da ɗanki kai kuma kai zan ba kuma ita ban ce haka ba je ki tambayo mazana sai ta zo ta ce mata sallama amma kan a ce ita ce aka yi sallama da masu Allah sallallahu alaihi wasallam da ce wace ce Eh, tun da annabi ya tambaye shi ba da sai yake zainab ce sai ce ayyin bayani wace zainab ce sai ce zainab ma dan abdullahi dan mas'ud sai ce ga ya mata shi sai tambaya maza Allah ce eh ai idan mace za ta cire zakka ko za ta ba da sadaka mijinta na hakki ko auda shi ita ta fitar shi ya da ke ba shi sadaka a ah, gida da shi ba a kai waje to hmm? wata ba ka kama wani taba mijin ta sadaka kaman ba nata wallahi ya fulada ko bai zuba na zuba ku an sa sosai ba ya fi fulada wannan saboda mai kin gyara zaman ku hmm? za ki cire zakari an wata tana da kudin da mijin ta baya da shi ko ba haka bane kina da kuɗi a banki misali wata tana jarra tana binna farkanta wasu abubuwa tana samun kuɗi ko kuma a an mutu an bar mata gado tana da gidaje tana karban haya tana abubuwa ba mutum ke zama mutum nan hmm? ana kuma wani wani mijin nan akwai mijin tafi akwai akwai alarama almasallaci na akwai wanda in magana ya ce malam ni ne mijin nan ni ne mijin nan ka ga da ni mijin nan na ce kai da wannan sunan ce wala da shi arafa da yake da sunan to ke karke zai ke zama musu kusin ke zama musu hajji Allah ya tsani mu to sai annabi ya faɗai da mata yake ku yawai ta sadaka saboda haka wata ramadan wata sadaka Allah ka ba mu abin da za mu bayar na in duk mun da rakati Allah in tubdu sadaqati bani ayyullahi wa in tuqtuha ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن المصدقين والمصدقين إن المصدقين والمصدقات ولقنطوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم يضاعف لهم ولهم أجر كبير صدقه ki bayar ki yawaita sadaka a watan Ramadan sallan nafila a watan Ramadan kamar sallar farilla na dace kun gani ladan da Allah zai baki saboda darajar watan idan kika yi sallan nafila ladan ta kamar sallan farilla ladan sallan farilla kuma sai an ninka miki an ninka miki kusan so 70 sallah daya wannan wata ɗan uwa kar mu bari ya wuce ba mu wura ba ba mu da abin da ya bi daraja ya tsada kamar lokaci Allah wannan lokacin da ka ara mana Allah ka samu daga shi kada mu yi asararsa kada mu tashi ranar alkiyama muna hasarar lokaci don haka lokaci ne da zaki mori ibada sadaka kamar yadda na faɗa sai kuma qira'atul qur'an ba watan bacci bane domin da yawa mun saba da an fito daga sallar asuba sai ki zo ki ga titi ba kowa in kin leka tun daga farkon layi har ƙarshe da ƙyar za ki tsinci yaro guda ɗaya wajen ana bacci wallahi mu fahimci wannan bane ba watan bacci bane ba watan bacci bane wata ne na ibada tun daga kullowar alhijir har zuwa faruwar rana addu'ar ki kuma Allah yana karba so da haka da rana kina cikin addu'a kina cikin ibada daga dare kuma kina cikin sallah lokacin karatun alkur'ani a buɗe a karanta sa'annan hidima kuma wannan da ake zuwa tafsiri a ɗanci tafsiri a koma gida a yi miji hidimar abinci to shi ma kamar yadda na faɗa wata ne da yake koyar da haƙuri azumi yana koya mana haƙuri za ki haƙura tun daga ƙullowar alfijir har rana ta haka ba za ki ci ba ba za ki sha ba za ki kalli kowa haka to amma shekan kun san bayan da za a iya bar wani lokaci za ki samu ɗan abin da bai kai a kafa ba idan la'asar ta yi ba ba da wani shi ma ya ɗebo zafi rana ke ma kuma ana ranar ta da ke salamu alaikun. su salamu alaikum ya Allah sallama kina cin na marakin ba ba ka ke da to amma ba za ki mishi kuzuri ba ki gane cewa ba rana ce ta doko shi Allah rana eh kuma ga yanayin ga kasuwa ina an ba ba yi ciniki ba yana dan so dan kawo na farfe su ba samu ba ya dawo gida ya yi sallama kin an sake ma can murya ta ke ta koma can ciki saboda azumi ina cewa wa ne shi da ba ya Allah sallama zaki an sauke ha na an sallama ne san da zuwa san da zuwa Allah ya Allah ya hukunce amma idan kika tanka wallahi da yawa sai ku ga abin da bai kai a ɓata azumin ba abin da bai kai jijiyar wuya ta tashi ba sai ka ga hankali yana tashi a watan ramadan wannan kuma ba daidai ba ne. Allah shi sa ba za mu samu haka ce mana Allah ka kiyaye mana azumi Allah kada ka bari shekan ya yi amfani da zafin ran da yake samun ko don kishirwa ko don yunwa mutum ya bata azuminsa ya faɗi wata kalma mara kyau bayan wannan ɗan ba musulmi ba fa bakin nan wani abinci in cin abinci da kin cin abin sha da kin cin abinci da kin shan abin sha ba ma shine azumi ba shi din yana cikin abin da zai sa a ce kina azumi amma kin ga harshen ki kin ga harshen ki wani sahabi ya zo tambayi manzo Allah yace man najat ya rasulullahi man najat ya manzo Allah menene tsira menene kukuta sai annabi ya ce masa kubba alayka lisanaka ka kama harshenka wani ya saka baitak lalle ne ɗakin ka gidanka gidanka ya yarwace ka iyalinka ta zama ita ce ba ka duba kowace a duniyar sai ita ba kyakkyawa sai matarka ba mai iya girki sai matarka ba wacce take ado sai matarka ba wacce take magana sai ke kuma ba za ki kyautata magana ba su da ake kiyiya hmm? a kowace wata ya mutu ya na'am haba kaji ya kira ko a wayan wallahi ya hello ya Allah na ji ka ina jinka ka yi magana haka ake yi haka ake wani yi da shi da wa kike azwa wallahi shi ne ya dame ni da kira ai da azu da shi nan ba nera da dubu biyar ba kai ce ba da zai fita wala ya ana ina kuma yanzu kin jada ne da wani kira ya da wani dole wai wani jani ni da jani na shi in jani ne me yasa ba ni ku kake da wannan muryar da ake amsa wa miji qur'ani ya koya mana muryar da ake amsa wa wanda ba miji ba qur'ani ya koya da mu Allah rahma kana yace na ya nisa annabi lakum ta'adin min nisa in istaqaytum فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وكما umarnin da bai gama za a ya yi sa an yi cutar dai duk matar da ake zaka ya ta tsoron Allah ba ka kama masu nuna duk matar da ake kyautata mata kyakkyawar da a kowane bangaren rayuwa ba ka kama masu masallaci ya nisa annabi lastun daga ahadin min nisa ya kuma can gidan manzon Allah ba kamar sauran matan duniya ku amma idan sharadin idan ta kai kin sai Allah ce idan ku ji tsoron Allah fala takba'na bil qawl kar ku sassauta murya Kar ki murya kankanuwan murya kar ki zazzakar murya karki da dadar murya karki lallautar murya lokacin da kike magana da wani ina kwana da cikin lafiya na da jawa jawa amma kin wuce kenan amma na ƙararra ina kwana a a wanda da wace mutuwa kan fala takbana jin kawunin da Allah kar ku kasa kasa da muryar ku yadda ma'allabi allazi kan qalbihi marad wanda zuciyarsa akwai ciwo wala ba ba mun yi ta kawai ba wallahi ba za ka ji ni ni amma matar shi ta gaishe shi da muryar ya ƙi an amma ya ji muryar wata wai muryar ma shi ta biya shi wa ya faɗa mana wannan Allah da ya dace fa yatma allazi bi qalbihi maradun wanda zuciyar da ciwon munafurci da kin ba shi murya mai daɗi sai da yi sa Allah ce kai salamu alaikum wa salamu zai na wani lokacin ma ki shuru kan wuce zuwa salamu alaikum zan ko sallama ake yi ne alaikum salam zai nutsu ko ba zai ne ba muna mutum ne zai nutsu ko ne zai ba to haka Allah ya ce ne saboda ka mu kama harshen mu mu iya magana mu koya wa kanmu rashin zaki mu koya wa kanmu rashin cin naman wani mu koyar da harshen mu tun yanzu tun kan Ramadan mu koya wa idan mu rintsewa da rufe shi kamar yadda Allah ya yi umarni cikin alkur'ani ki koya wa idan ki ko a waya kika ga wani abu na banza ki kau da kanki tv mu rage kallon sa muryoyin mu mu sani babu kyau mu faɗi wani abin da zai lalata mana ladan azumi saboda mai maza yana cewa ruwa sa'imin zai salamu illan tulu awal ashi da yawa mai azumi bayan da komai sai yunwa da kishirwa Allah ya saba mu bai saboda haka mu yawaita wannan kun ga idan malam ka bar ni dakta in ka bar ni sai ne ta surutu ne ta surutu wajen awa guda ko awa saboda haka ba zan tsawaita ba Allah ya albarkace ku Allah ya ƙara rayuwar mu albarka dokta ina yi maka addu'a ta alkhairi da kai da ɗan uwanka Allah ya albarkace ku Allah ya ƙara ilimin ku albarka gidan Alhaji Sallau yana da cikin gidaje masu albarka ba wai dan na zauna ba ko ina ina faɗa Allah ya taimake Alhaji Sallau da ƴaƴa na ƙwarai Allah ya kare muku rayuwar ku ya kare muku imanin ku ya sa ku gama da duniya lafiya shi kuma da sallahu da ya muku wannan tarbiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa gidan aljanna Allah ya sa aljanna ta zama ita ke mu kuma gare shi da kuma dukkan mu baki daya dukkan waɗanda suka zo wannan sauraro nawa abinda na faɗa wanda ya zama Allah ya sa mu amfana da shi duniya mu da rayuwa wanda na yi shi bisa kuskure Allah ka yafe ni kuma da daktar yana tare da ni na sani insha Allah mun ga samu tuntuban kanshi da izinin Allah zai gyara muna roƙon Allah ya ƙara wannan majalisi albarka Allah ya ƙara wannan majalisi albarka yadda muka haɗu da ku Allah ka ƙara mu cikin jannatin Allah muna roƙon ka ka isar da rayuwar zuwa Ramadan Allah ka isar da rayuwar zuwa Ramadan subhanaka Allahumma wa bihamdika

kila ana yi wanda wanda ta amsa kuma suna da kyauta insha Allah mutum da ita duk tambaya ɗaya da tambaya ba ta a cikin abin da malam ya faɗa duk wanda ta amsa ta ɗari biyar insha Allah dan ta insha Allah ba a so ne malam ya yi bayanai masu muhimmancin gaske ah, daga ciki ya faɗa mana addu'ar da ake yi idan an ce an ga wata ko wala

daga speaker saboda aji ta kusa da bakinka kai kai kai karanta الله

biya wa manyan karafin duba su iya rikiya wa yara ta yi rikiya ce sai su zo sun fara sai tsara sami kila shi na kofar ajin za ku ana yana wasan shi ba da gaske shi kan wannan iyaye waɗannan shekarun na yaran malaman tarbiyya saura suke cewa shekarun mutum kashi uku akwai shekaru na gwalagwalai akwai shekaru na wato Ko san dai har yanzu ba a samu abin da ke gwanta da kwakwai shi daga shekara goma zuwa shekara ashirin da biyar duk abin da za ka zama a rayuwa a lokacin da ke da to shi sa waɗannan shekarun suna da muhimmanci mm. kuma a su ne ake cewa ko a jini ka ga da wani shekara goma matuƙar aka ɗaura mutum kuɗi ma zai nema ya kama sana'a shi ke in karatu zai yi shi ke kumi ne in aka yi latti aka samu matsala to fa shi ke sai abin da hannu sai dai a rayu da nadama da hakuri kuma shi sa wanda aka fi dage musamman yayi mata kun dai ga wannan yaran ba wa ba kila bai ma san inda ke amma cikin taimakon Allah kun min ko amma sai da kula muna fatan Allah ya sa ya amfani da ita to kai tambaya ta bi mala ya bayani akan niyya kun ga wannan fa da mu hadarin mu me ya da shi ne kamata mutum da bayan zuwa yanzu tambaya ta farko eh? abdallah Allah ya ba a tunan gida kuma ya yi ba gida yanzu mun ji addu'ar kan wata tuniya mala ya bayar da niyya ya za a yi niyya shi dare zan dauki niyya ko kuma idan na yi guda ɗaya wala kamar ya yi wannan wanda sun ga wajen amsa aha bismillah aha daga murya za ka yi miya ga baki da a daren farko kenan haka yi kuma kenan kuma ba su yi ga tsinka suna wuce ba za su kabara ba ko ta niyya ga wata ramadana a daren farko in aka ce ma an ga wata za ka ɗauki niyyar ka kafin ka yi bacci niyyar cewa zan yi azumci ga gaba ɗaya ga iyaye ma sa ba su zuwa irin ta mata kila cikin azumin sai a samu wani ƙarfi a irin wannan yanayin suka ajiye azumi kawo rashin lafiya ko kuma ko da kuzur da mata suke yi idan suka ajiye za ki ƙara ci da su tsara kullum amma ka daura niyyar ka a farkon wata ba wanda zikin azumin gaba shi ba ba ta da rikin kayan niyya to kila inda shi ke saka ya ake niyyar shin za ka ce zan yi azumi gobe ko kuma ya ya ake niyyar shin za ka ce zan yi azumi gobe ne ko kuma kawai a zuciya ta haka wajen ta tun da dai ba ka samu wanda wanda ba ku ba za a ɗafa zama ba da kuma bayan mu ɗaki cewa a wani hadisi duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba ba shi da kenan dole dole in ana tsammanin ganin wata duk da dama asali daga cikin da aka yi a da wanda a yi ta gyara bai wa a ce sha da yin dare a ce an ga wata shi wata ana ganin shi ne daidai lokacin faɗuwar rana zuwa bayan magariba in yi daɗe a ce zuwa sha duk wani abu na cewa ya kamata a sanar da mutane kafin sha akwai wanda ya mutu ne ba shi kafin sha ko da yi yasa ba a koma ma da mutum yi bacci kafin shan ruwa Allah yana kin yana fara yana karanta yana hana a yi bacci kafin sallar isha kuma yana hana labari bayan hira bayan sallar isha idan da iyalan wannan ke to kaga kenan to da wanda za a yi niyya niyya ba buƙatar sai ka faɗa da kawai a lokacin da za ka yi aikin ka san me za ka yi yanzu idan ka ga mutum na tafiya ka tafi shi na ga yi ya ci ma nan zai tare wa duniya ya san da ke ko bai sani ba ya yi niyya ke amma an gama ta tafiya ina za ka yi cewa a ɗan kai kuma na fito ne a gama sun ne ba da yi niyya ba ke ko wata shi shi sa sun kawo aka zo sun zo sallah a masallaci ce na yi niyya zai yi sallah a zara a bayan liman ka za a masallaci kana haka sun bi haka sun ne wata yawa har yanzu za su zo suna da wani wani bidiya guri ɗaya ta zama zan Allah ya fita niyya lokacin da zai fara aikin shi su labbaik Allahumma hum ba ta da kuma yau da amin amin dukkan sai har mu insha Allah ku ga kenan in aka duniya ba bukatar su kamar haka ko sallah za ka yi alwala ka yi sallah kawai ka san me za ka yi shine niyyar idan ka arar da su ta ce wa gobe zan tashi da arzikin da cikin an ba ka shike amma ka kwanta ba ka kwanta niyya ba ka da azumi in ka ɗauka a magana idan sa sauci ba ka da cikakken azumi da aka samu ko da dai ka yi za ka samu cikakken lada muke in ka tsawo ko ba wani bukarbi shi ne ba ka da azumi ma da wani amma kuma ba za ka samu na ka yi kokari ko kula da niyya to sai abu na gaba duk wanda na tambaya jinsi na kawo akan abin da ya kamata mutum ya wato yi kafin azumin watan Ramadana wanda duk malaya mana bayani nan kun ga daga cikin albarka malaya mana bayani ma tsada wanda ya kamata a rubuta a rubuta bayanan da malama da da wato ruwan gwal ko kuma kace da ruwan ido dan ruwan ido ya fi ruwan gwal tsada ko yawa tunda ka taba ruwan ido an cika a cikin gora to ya fi tsada ke amma gwal aka iya ganin shi da yawa to ya mana bayanai da yawa amma zan tsakuro ne kadan kadan to yanzu na tambaya biyu a abin da za a yi kafin watan Ramadan ko to bayan azumin ya fito malam yi bayanai a babu wanda ya kamata mutum yawaita yin sa a watan Ramadana. wa zai kawo guda gani no na rubuta dai guda hudu kula biyar to wa za ta kawo biyu daga ciki ta unkun bai ta ga wata daga can sai sa hau ta karshen can tsoratan bai biyu ne ko? ha? istighfari da shi ya fara kuwa eh kame harshe kun ga istighfari ya kama harshen nan duka ibada ce ta harshe kuma duka ibada ce ta me? masu harshe kuma da wannan harshen ake shiga aljanna da shi ake shiga wuta shi sa babu wata tsoka a jikin mutum mai matsala kamar harshe kayan kara muku ma da shi ne manzan Allah ya ce mafi yawan mata ƴan wuta ne ma Allah ya faɗi wannan to Allah yake cewa mata ku yi ta sarka ko me yasa saboda harshe shi sa da harshe ake shiga aljanna aka yin ya shiga wuta da harshe aka iya shiga wuta da harshe magana ka faɗa Kunga kenan kama harcen nan kamar linzami ya da muhimmanci musamman a watan ramadana to haka kunga istighfari da me ake yi ake shi yasa karkashin wannan gabar musamman ga iyaye mata har ma mazan idan mutum zai yi karatu ko sallah ko istighfari ko wata ibada kar ka zo ka tsaya kawai ka shiru ka in kai shiru ba karatu kake ba ambatan Allah kake ba tunani kake kenan sai an furta sai an motsa labba leɓe ke ko sai kayan motsi da wato leɓanka shi ne kai magana misali mata da suke sallah in ce ka kabbara in zaki sallah a sarrace sai ki zonta kina motsa ki bakin ki shi ne kike karatu amma in kai shiru tunani kake a cikin karatun ba karatun kake ba an gane wannan shi sa musamman iyaye mata kuna da damar yin irin wannan ibada da yawan gaske a yayin da kike gida kina wanke wanken ki aikin ki ne dinki kike yi sana'a kike yau da kullun zaki ta ambatan Allah da istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da shine zaki biya bashin tawayar da kika aikata inda kika samu tawaya da ka samu laifuka sai Allah ya gafarta miki cike miki wannan abawa kun ga za mu yi wasa da wannan to kin gani ba wani wahala kuma ma ga wata kyauta zan ba ko ko ce lakani eh lakani ko kyauta <laughs> to kyauta ka aka ce lakani malam sun fado ka abin da bai bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani hadisi baran faɗa muku wasu kalmomi masu sauƙin faɗa a harshe ba masu nauyi gurin Allah masu sauƙin faɗa a harshe masu nauyi a misali su ne mai subhanallah bi hamdi subhanallah lau don Allah da wahala a sakon nan muka faɗi wannan amma kun san miladan waɗannan kalmomin suna da nauyi a mizani kuma suna da girma a gurin Allah kuma Allah yana son waɗannan kalmomin yanzu don Allah za ki san wannan kalmomin amma tun da ba kuɗi ba ne shi kenan amma da kuɗi ne fa za mu yi layi mu mu taru kila tun daga nan ki tafi har terminus karɓo dubu ɗaya kyauta amma wannan za ki faɗi abin da ya fi dubu mai so dubu mun yi wani asa da su to gaskiya istighfar da malam ya faɗa mana yana da muhimmanci kuma kusan menene ba istighfari wallahi inda za mu kwana mu ta karatu istighfari ba za mu gama ba amma kaɗan daga ciki daga cikin hanyar samun arziki akwai istighfari a ina a ƙur'ani Allah ya faɗa yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu yursilu as-samaa alaykum wa yumdidukum arama dan karta a wayin nan malik فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا Sabi da ne, shi waɗannan Allah maɗaukakin sarki mai yawan gabara, yin zai gafarta masa. in aka ce wani ne ko ne ne ba ko da yawa ba ba ne السماء عليكم مدرارا ruwa ni ba ni kuwa ta bane na ganin wanda yake a kuma wannan ba ka ta da shi ba ba <laughs> ba ba ta ko da ko ruwa ta bi ni ba idan ya zo da farko za ka ga yayi da canja za ka ji za ka samu ruwa ka bai shuka aiki ne ko hmm. da abin da yake ko ne ba ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Mm-hmm. wabar nuna ku fi na wanda ba su aiwa ku fi nuna Allah ya ce wa ba su hajji a nan su aiwa. Bai ne Allah ya ce wa ya ta a nan su can na su bi su ne turamai wata irin turamai da na nemi wa ba. Abu ne ke nan ya ko na na farko jin ku gaba. Na biyu zai zai to kama da ruwan sama. Na uku zai to kama da arziki da zuciya za su samu. Eh, na hudu da ɗaya eh, da a hudu eh. da ko an ja da kiyar shi ne da ke da da wani ko wuki da daga cikin ɗakin samun adadin na da ما لكم لا ترجون لله وقارا zargin kun ga yanzu kenan Allah subhanahu wata'ala zargin waɗanda ba sa ma roƙon Allah yake ba sa istighfari kun ga kenan ya kamata yawan sa istighfari ya kamata ya kamata kun ga kenan istighfari kun ga kenan istighfari yana da muhimmancin gaske a kodi yaushe musamman a cikin watan Ramadana shi yasa wallahi ba za ka san tsadar waɗannan ababuwan basiran da ka mutu ƙuran da rai ya zo gargara hmm. ko kusa mai matsalar a lokacin da za ka san amfanin abin ba zai ma amfani ba saboda ba zai yi kai amfani da shi ba hmm. duk wani abu da zai yi yanzu ne za ki amfani da shi damar da kake da shi ne wacce kake ciki an jima ina tunani wanda baya hannuna baya hannunka sai wanda Allah ya ga dama ya ƙara ba shi wata dama shi yasa ku yi amfani da wannan dama kafin ta kufce muku istighfari ba wanda ya san ma kai kai da Allah kuke abinka musamman yi mata kuna gida amma matsalar wa'annan fina-finan da waƙoƙin da kuke da su suka raba ku da Allah kuma wallahi duk wanda ya rike Allah Allah zai rike shi saboda Allah karimi ne mai kyauta ne to ya ma mutum kaman kai dan uwanka wanda ka bai ka taimake shi ma zai taimake ka ballantana wanda ke taimako wanda bai taimaka ba Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ka rike shi rabu da kai kuma ba zai yi ba shi yasa wallahi wannan kalma da malam ya kawo mana ita ni ina ga in ita kadai muka rike muka tashi mu ci nasara istighfar yake yake gani a cikin wannan gabar malam ya ƙara kawo wata magana a wannan gabar yake cewa idan ka ga wani bala'i ya same ka ka dawo ka tuna cewa kila wani abu kama Allah ka tuba kenan ana so mu da tuba kenan shi yasa Allah madaukakin sarki ya fi wato mutumin da yake tafiya cikin sahara farin ciki a yayin da yana cikin tafiya a saharan nan taguwa shi ta ɓace abin buzurin shi duka ya ɓace a yayin da ya ga sun dawo da irin farin ciki zai farin ciki da ba zai musulci ba to shi ne Allah maza Allah ke kwatanta mana yadda Allah ke farin ciki idan mutum ya tuba zuwa ga Allah Allah ya fi ya fi wannan mutumin da idan wato guzurin shi da abin hawa shi ɓace a sahara gaba ba kowa kawai sai shi kadai yana jiran mutuwa kawai sai ya ga abin hawan shi da guzurin shi da sun dawo wani irin farin ciki zai farin ciki da ba zai musulci ba kamar ke ce kawai kina zaune a nan gurin a ce hmm, wacce ke aka tambaka insha Allah ya ce ganin farin cikin ai ba a magana kila bakin har wuya a har ne ko to wannan dan misali ne fa da za a gani yanzu Allah yake cewa idan bawa ya tuba zuwa ga Allah Allah ya fi wannan mutumin da aka abun guzurin shi da abun hawan shi suka bace bayan ya gani irin farin cikin da zai yi to farin cikin da Allah ke yi idan bawa ya tuba fa haka kenan Allah baya so ya azabta da muke ko yana so bai bukata dan haka wallahi mar istighfari sai ba kika sai abu na biyu tsawaita eh ah, a abin da wasu ta fada ta shirbi binta eh kame harce shi ne kama ga maganar istighfari ko to Allah ya saka alai dan haka mu kama harcen mu za mu samu menene azumi yadda ya kamata mu samu mata ribiya dinta to dan haka gaskiya mu dage istighfari da shi ne za mu shi nasara za mu samu inda za mu kai insha Allah kuma wannan ba ya takaita a Ramadana ba duk koyaushe Allah ya sa mu dace to sai tambaya ta karshe go dama tambaya hudu muka ce yanzu ya kamata a ta bangaren nan kenan daga cikin a ƙaro ababuwa guda biyu daga cikin abin da malai faɗa mana ya faɗa ba da yawa fa ban shiga ba zama gana zamantakewa aure ba a na takaita a wannan ne inda za mu buɗe to za mu daɗe amma dai a cikin abin da ya faɗa mana wanda idan azumi ya shigo abu uku malam ya faɗa ya kasa mu wazaba kashi uku ne ya mana bayani akan in an ce mana an ga wata kafin a shiga ramadana nizami addu'ar ganin wata da kuma mai ɗaukan niyya wanda shi ne abin da ya kamata mutum ya sani a lokacin da aka ce mai an ga wata kafin ramadana kenan abu na biyu kuma sai bayani akan nizami a cikin ramadana faɗa wa da yawan gaske sai abu na uku da ya sa mana nishaɗi shi Allah ya saka malar alheri zaman da kewar aure ko na ga uku nan malai faɗa ko to wannan kun ga abu uku nan yanzu zai tambayoyin mu zamu yi akan ababuwa guda biyun farko malam ya ba mu dama kuma sai mu shiga na ukun ma to annabiyin wanda wata ta faɗi ah, abu biyu ke ko muna sa ƙara mana abu biyu daga cikin abin da ya kamata mai azumi yayi don mu ƙara tasa karatun yau ga wata babatan babatan ta faɗa mana karanta Alƙur'ani. aha dai na fulfuli Allah ya saka wa da alheri ina matasan suke sun bar babar. bi kama babar. to Allah ya saka da aljati a zai zarka amma dai in kin yadda ke bari in ƙara wasan bai kawai sai in ba wata to Allah ya saka da alheri amma ki al'adar sarka duk sarka ce to shikenan a cikin ababen da baba ta faɗa wanda malami mana bayani karatun alqur'ani wato shi alqur'ani da kuke kallon shi din nan kuke kallon su ga sunan a masallatai ga sunan a gidajenmu wanda duk in kana so ga inda kura take a gidan a ina ake gani inda ake aje ƙurani kuka faɗa kowa a cikin mu in kana son kaga inda kura take a gidansa ina ne inda ake aje kura da saboda yawan karanta ko rashin karantawa mun yi daidai ko mun yi daidai ba kenan ya mu gyara wato alqur'ani yana da muhimmanci a koda yaushe yana ƙara muhimmanci akan muhimmancin da yake da shi a cikin wata Ramadan da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan azumi ya zo sai na musaffa ko san musaffa Eh, mudarasa wato ka karanta in karanta a samu alarammomi guda biyu kowa da ta ƙur'ani wannan ya karanta aya guda wannan ya karanta aya guda ko kuma ya karanta wani shashi wani karanta shashi na alƙur'ani shi ake nufi da musaffa to mala'ika jibril shugaban mala'iku da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban halittu baki daya suke zama a watan ramadana su dinga karanta alƙur'ani to ke kuma ina kike ni ina nake in annabi Muhammad shugaban halittu da mala'ika Jibril shugaban mala'iku za su bar komai su fuskanta alƙur'ani ina gani ina ga kai shi yasa da Allah ya tashi mana bayani akan azumi sai ya soku a tsakiyar ayoyin ana faɗan aya ta farko ta biyu akan azumi ta uku akan ƙur'ani a ramar ɗan karanto mana Allah ya sayi wa lalina amanu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة, فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوأ خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان To, kun a su ne Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa ya mana azumin watan Ramadana kun ga aya ta farko aka mana bayanin wajabci aya ta biyu aka yi bayanin cewa kwanakin azumin yan kaɗan ne don haka mai dabara sai amfana da suke aka kuma bayanin masu uzuri da za su yi azumin aya ta uku sai aka ce a cikin watan Ramadana aka saukar da alkur'ani kun ga kenan akwai alaƙar qur'ani da Ramadana ko babu shi sa Allah da ya tace cewa inna anzalnahu fi lailatil inna anzalnahu fi lailatin mubaraka in aka ce an saukar da shi a dare mai albarka me yake nufi kenan ku nemi albarkan aka ce inna anzalnahu fi lailatil qadr an saukar da shi a wani dare mai girma da ku nemi girman kenan dan haka karanta alqur'ani a watan ramadana ba karamin abu bane mai girman gaske shi yasa magabata sun kasance suna barin komai su fuskanci alqur'ani imamu malik Allah ya kara mai rahama ya kasance na barin karanta hadisan manzon Allah a Ramadan ka dawo Qur'ani kawai Usman Allah ya kara mai yadda yana sauke Qur'ani duk dare a wuturi daya raka'a daya zai fara daga bakar har nasi a raka'a daya shi kwa Imam Shafi'i a cikin watan Ramadan sauka biyu ke duk kullun sai ya sauka guda biyu duk wannan ba tatsuniya bace ba labari bane ya tabbata suna yau innan bayan Allah to don haka mu mu alƙur'ani. alkurani kila kice to ai ban da surori da yawa yau in fatiha iya fatiha kika iya bayan ita baki iya komai ba alkurani ba sai ita wallahi idan kika taimai mai lafin kanta alkurani dan haka yan surorin da kika iya zauna ki ta maimaitawa kin karanta alkurani manzon Allah ya taba kwana yana karanta aya guda ɗaya. in tu'azibhum fa innahum ya kare kinan alkurani yana daga cikin wa yana daga cikin ibadu masu girma a watan Ramadan Kinan bayan mun ga wata mun shiga watan abin da ya kamata mu shine mai karatun alqur'ani abu na biyu ba kika ce na fulfuli wato Allah madaukakin sarki a cikin hadisi sai ke cewa bawa bai taba kusanci da Allah ba kamar ya dinga wato yin na fulfuli kenan don haka yawaita yin nafulfuli da su ne inda ka samu tawaya kasawa ake ciccike ayyukanka da baka cikewa irin yan gulmace gulmace na cin naman mutane da mutum ya aikata in aka zo ran tashin alkiyama aka ciccire yau mutane haƙƙinsu da ire-iren wa'annan nafulfulin ba za ka yi ta don haka ya kamata ku wasa da su a lahira ba kuɗi da me ake biyan bashi kwakin mutane da ladanka sun sun ƙare a dinga Ebola, zunubansa ana laftama Kunga ga da su ake biyan bashi to kun ya kamata mu yi mina yi nan kadan komi da yawa su dabi da muna laifin da yawa ko kadan bamu da shi bulbul fakan ne to in ba ka ba ka gulma sai ki barna fula in ba kina isa ki dinga na bulbul da yawa ko Allah ya samu dace to tambayar mu ta karshe zamu mai ta yanzu eh, mu ba da kyauta kafin wannan eh, nan bangaren ya kamata wala ta faɗa mana abu biyu ko ya eh, biyu daga cikin abin da malam ya faɗa mana akan abin da ya kamata mu yawaita a cikin watan Ramadana ya ce oh, tun da dai mun ba namiji bari ba wannan ya rike ita wato ku yi haƙuri wannan ta karɓi bismillah a wannan ta riga ki Allah kuwa masha Allah ya kamata ku faɗa a sifika ma yi take faɗa ga wata ma ta take faɗa rike sifikan ne malam yace a yawaita malam ya ce Malam ya ce azumin watan Ramadana a dinga yawaita haƙuri saboda yana da kyau. ku bara ba? Kun ji ko? Malam da ya ce? ɗari biyar ɗinki ma, kan na manta farko tukun nan. Allah ya albarka. Mai Hafsa, babban suna ne. Hmm. Sunan sunan matan manzan Allah, alaihi wasan, Allah ya ƙara mata albarka. Kun gami malam ya ce? a yawaita me a yaushe sabida me yana da amfani Wani abin ta faɗa wallahi tallahi wa rabbil ka'aba yana daga cikin dalilan cin nasara a rayuwa haƙuri baran da haƙuri ya zama matsala baran da haƙuran mutum ya cutar da shi wallahi ko kusan nanis dan ka haƙura wani ya cuce ka ko mijinki ya cuce ki bai nuna cewa ya ci banza sai kun je gaban Allah akwai hisabi sai dai in ke ki ga dama kika ce kin yafe mai wannan ya kamata ya wasa da bai kamata ba shi yasa dan mutum ya zalunce ki ko ta cuce ki ki barta da Allah ki hakura na farko Allah zai shiga lamarin ki. Na anan duniya kenan Allah zai cire miki bakin cikin abin abu na biyu Allah zai saka miki abu na uku akwai hisabi shi ya sa Allah da ya tashi faɗa mana ladan masu haƙuri Allah ma ce? Inna me yace arama innama innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab Allah madaukakin sarki da ya tashi faɗa mana sakamakon masu haƙuri saboda kada bai haƙuri sai to a dan wannan ladan zan yi haƙuri kawai sai Allah ya ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ya ce ana kan fato musu ne ana tuka musu ladan su ne ba tare da an kirga ba ba a irga ladan mai haƙuri kawai ibo mai ake kuma abin da ya kamata ku sani kusan menene yanzu idan mai kuɗin unguwan ya ce zai ibo ma da mai talakan unguwan ya ce zai ibo ma ɗaya za su ibo ma ko kuma misalin yanzu dangote ce zai ibo ma kuɗi ya baka ba tare da kirga ba da kuma ya menene mutum talaka ko mai gina ungo ko wani lebara a ungo ko ce zai ibo miji kuɗi ya baki ibo wani iri ne to wa ya faɗi wannan Allah ne fa mai kowa da komai mai arzikin ya ce za a kamfato a baka ba tare a kirga ba kaɗan za a irgo Allah fa shi ne ke da arzikin da yake cewa a wani hadisi da za a ce tun daga halitta ta farko annabi adam har zuwa ran da za a tashi duniya tun daga farkon mutane har mutum na ƙarshe da za a fa, haka cikin aljanu tun daga farkonsa har ƙarshe inda za mu taru a wani fili mu roƙi Allah kowa a biya mai buƙatar shi ba za mu rage Allah da komai ba in za mu rage shi to sai dai a ce ka sa allura cikin teku ka cire tekun ya san an yi wani abu to mi wannan arzikin ne fa yake ce ma zai kamfato ma ladan haƙuri don haka in aka ce ki yi haƙuri da mijinki bai nuna cewa wai an cuce ni a ce in yi haƙuri ai an baki wasiya mai daidai ki an baki abu abin da ya kamata faɗa miki nan to ki tashi sama kan ki haƙuri tashi sama ba ta ce nan ba shi sa wallahi kalma ce mai tsada haƙuri a azumi ko a wajen azumi wanda kuma wannan ƙarƙashin wannan gabar Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa idan kana azumi wani ne ne ka da faɗa ko tsokana ko tashin hankali me za ka ce mai ni sa'i, ni ina azumi shikenan kenan ba a san fituna a sawawun azumi ne ko a wajen azumi amma azumi an fi buƙatar kai haƙurin fiye da kake a koda yaushe abokin zama ki ce wanda kuke ce mata kishiya ko kuma ƙociyar ki ce ko kuma abokin zaman ki ne ko ma wane ne yi haƙuri da kowa kawai ka zauna lafiya baka ɗaga ba kanka hankali ba kuma ka samu lada kuma Allah zai saka ba in kuma ka haƙura to ladan ya fi girma shi sa Allah ke wal ya'fu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ألا سكر alheri, kuma ɗana Ah, Allah maɗaukakin sadiki ta wal ya'fu wal yasfahu ku yi haƙuri ku yi afa, ku yi rangwame shin ba kwa so kuma Allah ya gafarta muku ba kwa so to wanda ya rage gana ku kenan kenan kana da kana da dama guda biyu in kaga dama ka haƙura in kaga dama ka bari sai kun je gaban Allah haƙƙin ka dai ba za a dande ma ba in ka ji ka haƙura da san ranka wannan ba kowa ke dacewa ba sai wanda Allah ya zaɓa Allah ka samu a cikinsu. su shi ya sake cewa wal wani ya suhu ku yi afuwa ku yi rangwame shin ba kwa so kuma Allah ya gabata muku shi ya sa wata ran in ka shiga cikin bala'i kunci ki tuno wata tafi kowa tutanki ta zalunce ki ki daga hannu ki rufa kanki a daki ba wanda ya sani ki kuka ki ce Allah ka san wacce ta cuce ni kowa da ya cuce ni ya zalunce ni kuma abin na damuna amma Allah na yafe mai bi ma sani ba ni ma Allah ka yafe mu ni ma Allah ka biya mu na, ki yi tawassuli da wannan kiga me zai faru kar ki faɗa ma kowa kin yafe mai kiga me zai faru shi ku Allah za ki ga me zai miki shi sa wata rana da aka wato kuntatawa manzon Allah sai Allah yake ce mai wasbiru ma sabruka illa billah kai hakuri hakurinka ba komai da sai dai dan Allah kai hakurin dan Allah amma fa kun san menene hakurin da ka zo kai a ƙarshe da dole ba lada wannan yawwa shi sa hakuri ana yin shiri a tashin farko an ta kai ce hakuri sai ki amma ba sai kin taba kwanta kirawa ba kace to dai to dai na hakura wallahi ba ki hakura ba da ba sai baki samu ba to wannan hakurin ba lada wallahi to wannan hakuri da muhimmanci a cikin watan Ramadana wanda mala ya mana bayanai da ababuwa da yawan gaske wanda kuma tsokaci ne ya mana ne a dunkule ni kuma a matsayina na almajirin malam na ƙara fito wani abin da malam ya dan mu rike da kyau malam ya mana bayani masu muhimmanci da mu tabo zamantakewar aure ba saboda lokaci a lokacin Allah ya ba malam lokacin ya ƙara zuwa zai ƙara mana bayani akan wani abu insha Allah muna fatan Allah ya saka wa malam alkhairi ya ƙara wa malam lafiya ya albarkaci zuriya ya kuma dasar da mala akan wannan ababuwa da suke na koyar da mu kullum ba dare ba rana suna faɗakar da mu akan abin da ya kamata ni na addini Allah ya wanta mana irin su a wannan gari namu da ma kasar ga baki daya kafin mu shiga ga tambaya ana ana muku albishir da cewa insha Allah za a yi tafsirin mata a wannan masallaci a cikin watan Ramadana da yadda Allah subhanahu wata'ala za a fara ran da aka fara azumi za a fara insha Allah za a fara karfe goma zuwa sha ɗaya da ake wannan karfi Allah subhanahu wa muna fatan Allah ya ba mu ikon halatta ya amfanar da mu da abin da za mu ji ah, bayan haka an aiko tambayoyi wanda zan ba malam ya amsa su zan karanta ko kuma kafin na akwai mai tambaya kafin mu shiga wanda aka ruto ko da ke tambaya zai malam tambaya to alhamdulillah akwai to bismillah ɗaga murya na fulfili A, eh. na'am to mai tambaya take tambaya take to an yi bayani akan na fulfili a dan ƙara bayani akan ya za a yi ko yawa zan ba malami ya amsa wani tambaya assalamu alaikum sallan nafila akwai rawatib idan za ki a zahar ki raka a biyu bayan yi da zahar ki raka a hudu wannan ana kiranta sunanin rawaci kafin ita akwai salatu buha sun hantsi ya bullo za ki alola ki sallah ana kiranta sallah wa buha wannan ya danganta daga karfin da kika samu biyu hudu takwas duka za ki iya yi to sai magariba an yi ki raka a biyu isha idan an idar ki a biyu kin ga kin hada nawa kenan kafin isha zaki raka a biyu bayan isha a biyu bayan magariba raka a biyu in kin hada da hudun can eh, in kin hada da shida na azhar nawa kenan raka goma sha biyu ko ba haka bane to waɗannan su ake kira sunan rawatib zaki iya yin su kuma zaki iya yin sallar nafila duk lokacin da kika samu dama za ki iya sallar nafila matukar dai ba tsakiyar rana ba ne ba kuma lokacin haduwa rana ba ne wallahu ta'ala alam Allah ya saka mara da alheri ah, ga wata mai tambaya take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, ah, don Allah malam game da masu jin littafi irin tafin da ake ji a irin girin nan ko ai ta karanta tatsuniyar ƙarya labari ne wacce wacce fi su wayo fi su iya rubuta ƙarya sai ta rubuta sai ta sai a ba sai a ba wanda suka yi nisa da Allah wanda suke rage lokacin su ko ko suke bata lokacin su suke karantawa saboda ta yi nisa da alqurani ta yi nisa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yake cewa malam game da masu jin littafi wannan labaran ke ake karantawa ai ta ba su labaran ƙarya dan Allah da azumi ana jin littafi saboda akwai wacce take cewa suke magana akan ana jin eh, da azumi kamata a yi ba saboda a cikin wannan littafin da ake ana iya samun maganganun da basu dace ba maganganun batsa shin za a iya jin wannan littafin ko ba za a ji ba to kun ga kenan ita kanta ta san kenan maganganun batsa fa kenan ta a tambayar ta a tambayar ta saboda Allah ya nuna cewa ta san maganganun dai da ake zaman kenan ba daidai bane kenan sawa'un da azumi ne ko ba da azumi ba ta tambaye ta nuna haka zai zan ba malamin ya amsa wannan tambaya kamar yadda dokta ya karanta ai ita ma ta ce ya halasta a jito ba ma da azumi ba ko ba azumi ma na farko dai ka bata wa kanka lokaci shi lokacin nan yana da tsada har rantsuwa Allah ya dishi wurare da dama Allah ya ta rantsuwa da lokaci don a gaya miki mahimmancin shi yana wucewa ne yana wucewa ne ba zai dawo ba yanzu yau ranar da muka yi wannan ba za ta sake dawo mana ba ta wuce kenan to ke sai ki zauna a watan ramadana baki karanta alkur'ani ba baki istighfari ba baki wannan tasbihi da mala ya faɗa subhanallahi wa bihamdihi duk baki wannan baki zauna kina jin wani la shafawa labari shuni ai da mai ƙarya da mai jin ƙarya a duk ɗaya suke in ke baki ƙarya ba wani ya zo yana shimfiɗa miki ƙarya kuma kina ji har ta ɗauki hankalinki to ballantana kuma maganar batsa wadda dama ita zunubi ce saboda haka mu nesanta kanmu daga jin irin waɗannan abubuwa Allah shi kare mu tambaya ta ƙarshe wadda za mu tsaya da ita anan wacce likita take cewa malam ita ce ake binta bashin azumi guda ɗaya to kuma ga lalura ciki da shayarwa ba za ta iya ramawa ba ga wani kuma azumin na zuwa yanzu ya za ta yi take tambaya a kai to azumi idan ana binki azumi ya kamata a ce kinciyar domin abin da ya kamata dama idan mutum zai yana da larura ba zai iya yin azumi ba to sai ya ciyar duk lokacin kun ga kamar tsofaffi waɗanda su ba lafiya kuma ba ƙarfin da za ma su yi azumi to su kullun ciyarwa za su yi kullun in gari ya waye sai su ciyar da miskini guda ɗaya sai kuma ciyar wannan da abin da zai ci da safe da wanda zai ci da rana da har zuwa yamma ya ce ƙoshi shi za a kimanta a bashi saboda haka sai ta ciyar tun da ba za ta iya yi ba ta samu abin da za ta ciyar wani miskini gwargwadon abin da take ganin ta ba shi ya ci ya kushi shi ke falin falillahi alhamdu muna fata Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da ya aza mana wallahu ta'ala to da nan ne muka zo karshen wannan muhadara ka kawo tambayar a sauran tambayoyi insha Allah a kowace tambaya akan salat tafsiri mu dakata da su insha Allah a cikin tafsiri ake na Ramadana za mu sauran tambayoyi saboda lokaci kan barke malam da yawa insha Allah sauran tambayoyi ba matsala zuwa tafsiri za a yi na azumi za a dinga kawowa insha Allah a dinga amsa da wasu ma da za a kawo insha Allah saboda kar a dade saboda ba masu a dade a karatun saboda mafi alherin magana shi wala kai kadan ko mata wadatar abin da muka yi Allah ka sa mu dace malam da ya zo mana wannan muhadara muna ƙara mai godiya Allah ya saka wa malamin alheri ko muna roƙon malam Allah duk lokacin aka samu sarari za mu dinga roƙo lokaci da lokaci ko ba kwaso so to malam kun ka ko Allah ya saka da alheri na'am eh to muna fata Allah ya saka da alheri kuma insha Allah za mu tare malam duk lokaci ya samu sarari za mu ƙara gaito shi za ku zo kuma za ku zuwa to Allah ya ba mu lafiya da ya nuna mana lokacin ah, muna fatan Allah ka sa mu yi azumin watan Ramadan ni koshin lafiya ya sa muna daga tunasi su azumin Ramadan imanan wa hisaban don a gafarta musu kurakuransu tun yanzu a dage a zage mai don ta ta duk wani abu da zai shagaltar da kai ga ibada a watan ramadana mu nisanta da shi saboda alkhairan da ke cikin wannan wata muna fata Allah ya rantsar da mu subhanan ba ara mai mana addu'a subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وبارك على محمد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 baban mu Sheikh Aliyu Aliyu da ya gabatar mana da wannan muhadara Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara rayuwar shi albarka wanda ya masa ta'aliki malamin mu dokta Allah ya saka mishi da alkhairi abinda dokta ya karantar da mu Allah ya sa zama sanadiyar shigar mu aljanna mu da muka saurara abinda muka ji Allah ya sa zama sanadiyar shigar mu aljanna yan mata da zawarawa masu bukatan aure Allah ka ba su mazaje na kwarai ya Allah wa'anda ka ba su mazajen ka zaunar da su lafiya ka kawo musu alkhairi cikin dakunan su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 يا دافئ البلاء يا هادرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجل اللهم طبنا في تيسير كل أمر أسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة